hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madinatul Munawwara wanda ya daidai da 22 ga watan biyar shekara ta 2019 miladiya za mu ɗora karatun da muke a wannan masallaci mai albarka wato masallacin da ke karkashin a makarantar nurul islami da tarbiyyar wadda take cikin garin kaduna state nigeria muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya sa dace sannan ya sa mu abin da za mu faɗa albarka kuma ya sa ya zama na mutsuri gare shi ya sanya mu cikin ɗantattu na wannan wata mai albarka kuma ya karɓi gabanmu da baki ɗaya shi mai iko ne akan haka idan ba a mance ba ba mu gushe ba cikin wannan sura wato suratul baqara ajiya mun suke ne inda Allah subhanahu wataala yake cewa wa id qulna lil mala'ikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wa istakbara wa kana min al-kafirin a yau kuma za mu tashi insha Allah ta'ala fadan Allah subhanahu wataala wa qulna ya adam uskun anta wa zawjuka al-janna wa kula minha ragadan haythu shi'tum na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقلنا يا وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما الله سبحانه وتعالى كتا وقلنا مكتي يا آدم يا كي النبي آدم عليه السلام اسكن أنت وزوجك الجنة كزونا كيد ما ترك سكن الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما sannan ku ci abin da ke cikin aljanna shine kula minha ragadan haitu shi'tuma ayalwace wato kusiyan da kuke so shine raghada haythu shi'tuma duk yanda kuke so ibnu abbas radiyallahu ta'ala anha anhu yake cewa wa kula minha ragadan haythu shi'tuma shine ku ci masu yalwata a cikin aljanna a shi kuma mujahid ibn jabr rahimahullahu ta'ala yake cewa wa kula minha ragadan haythu shi'tuma ku ci a cikin gidan aljanna ci wanda yake bai da adadi wato bai da iyaka wannan mujahid ibn jabr kenan shi kuma ibn abbas ah, radiyallahu ta'ala anhu yake cewa kula minha ragadan haythu shi'tuma ku ci ababen da suke cikin aljanna gabaki daya ci na yalwa ba tare da takura ba haythu shi'tuma yanda kuke so wala taqraba hadhihi shajara kada ku kusanci wannan bishiya al-imam eh, eh, al-imam al-qurtubi rahimahullahu ta'ala a tafsirin sa da jami al yake cewa wala takraba hadhihi shajarata bi akliha kada ku kusanci wannan bishiya da cinta domin nufin cinta fatakuna min mina dhalimin idan ku kai haka za ku kasance cikin azzalumai zalunci shine wadu shay'i fi ghairi mahalli mutum ya sanya abu inda bai dace ba haka ibnu jarir al-tabari ya fassara shi wato idan kuka ci wannan bishiya lalle za ku za ku ketara haddin Allah subhanahu wataala za ku ta'addanci ta yadda kun aikata abin da Allah subhanahu wataala ya ce kada ku aikata shine kuna min adh wannan magana ana yin ta ne ga Annabi Adam alaihi salam da shi da matarsa Hawwa kamar yadda jamhurin malamai na tafsiri suka yi bayani cewa matarsa ana kiranta da Hawwa dama daga cikin mabuta a ilimi na tafsiri abinda suka faɗa kenan wannan aya malamai suke cewa tana ƙara nuna mana karama da falalan annabi Adam alaihi salam na farko ayoyin da suka gabata bayan an halicce shi Allah subhanahu wataala ya umurci mala'iku su yi masa sujada kamar ayar da ta gabata da Allah yake cewa in kunna lil malaikati isjudu li adama fasjudu illa iblis aba wastakbara wa kana min al kafirin sannan dadi da kari a wannan aya Allah subhanahu wataala yake cewa annabi adam ya halasta masa shiga aljanna wato karama ta duke nan ko falalan annabi adam alaihi salam shine mubasharatan aka halatta masa shiga aljanna sannan abu na uku Allah subhanahu wataala yake cewa an halatta maka ababen da suke cikin aljanna wato za ka iya cin su babu laifi idan ka ci su gabaki ɗayan malamai sun yi bayani cewa wannan ayan tana nuna mana cewa an halicci wannan baiwar Allah wato matan Adam alaihi salam Hawwa'u kafin shi ya shiga aljanna kafin shi wa annabi adam ya shiga aljanna tunda Allah subhanahu wataala ya ce wa qulna ya adam muskun anta wa zawjuka aljanna kai da matanka ku shiga aljanna a ita matsala ce wadda aka yi sabani a kanta kamar yadda malamin suka yi bayani shin ita hawwa'u wato matar annabi adam alaihi salam an halicce ta kafin shigan shi aljanna ne ko sai bayan ya shiga aljanna da dama da da cikin ma'abuta ilimi da tafsiri sun yi bayanin cewa ko sun hikayantu daga riwayoyi da aka aka aka same su daga aka karɓo su daga Ibn Abbas da Abdullahi ibn Mas'ud da wasu daga cikin tawagan sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam cewa annabi Adam bayan ya shiga aljanna a lokacin da ya shiga aljanna yana yawo ciki ko yana rayuwa ciki shi kadai a lokacin sai wata ran yayi bacci bayan yayi bacci da ya tashi sai ya ga wata mata a gefensa ita wannan matan da ya ganta a gefen sa sai yake ce mata kewa ce ce sai suke ce masa ni suna na Hawwa sai annabi Adam alaihi salam yake cewa saboda ni Allah subhanahu wataala ya halicce ki sai wannan baiwar Allah take cewa Allah ya halicce ni domin in yi rayuwa da kai ka samu natsuwa da ni a lokacin sai mala'iku suka tambayi annabi Adam alaihi salam sai suke cewa ita wannan matar menene sunanta saboda su ba su sani ba tunda ba san sunayen halittu ba dama kamar yadda muke bayani a darussan da suka gabata a lokacin sai annabi adam alaihi salam yake ba mala'iku ansa yake cewa sunanta hawwa daga nan a lokacin sai Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa kuskun anta wa zawjuka aljannata فكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين kun ga wannan kissar inda ta inganta tana nuna mana cewa wannan Hauwa'u matan Annabi Adam an halice ta bayan bayan shi ya shiga cikin aljanna ko to amma a ƙarƙashin wannan aya ita kuma tana nuna cewa an halici wannan baiwar Allah wato matar da Hawwa'u kafin dan su aljanna tunda Allah ya ce uskun anta wa zawjuka aljannata kun ga wannan yake nuna mana cewa a halice ta kashin wannan ayan kafin shigan su aljanna tunda Allah ya ce ka shiga aljanna da kai da matarka sannan wa kula minha radalan haythu shiksuma sannan abu na biyu da ayar nan take nuna mana kamar yadda malamin su yi bayani shine tana nuna mana cewa shi iblis an fitar da shi aljanna a lokacin da ya girman kan yayi tawaye ga umarnin Allah subhanahu wataala a lokacin da Allah yayi umarni ga mala'iku su sujada sai shi ya girman kai yayi yin sujada a lokacin sai aka fitar da shi daga aljanna wannan ayi tana nuna mana haka kuma bayan an fitar da shi daga aljanna sai aka sanya annabi Adam alaihi salam cikin aljanna mubasharatan kuma ya rayuwa cikin shi da matarsa tunda Allah ya ce wa qulna ya adamu kun anta wa zawjuka aljannata baya an kidda shi iblis kenan sannan wa kula minha ragadan haythu shi'tuma kati a cikin aljanna da yalwata yadda kake so karkashin wannan ayar da Allah yake cewa uskun anta sai malamai suke cewa kalmar nan da Allah ya ce ma annabi Adam alaihi salam yayi rayuwa cikin aljanna take nuna mana cewa zai yi rayuwa cikin ta sannan zai iya fita cikin ta uskun wannan wato ba kalma bace ta dawwama ba ce khalidan fiha ba ba ce masa zai dawwama ciki ba kawai an ce ka shiga cikin ta ne to tunda an ce ka shiga cikin aljanna ma'ana zai iya fita kenan kowane lokaci a karkashin nan sai malamai suka yi istinbatin wasu hukunce hukunce a daga ciki al-imamu sha'ib yake cewa misali yanzu da wani zai baka gida ya ce ga wannan gidan ka yi rayuwa cikinsa idan ka mutu wannan gidan zai dawo ga mai abokin gidan wato bai zama na mulkin ka ba har abada tunda kun gana ai Allah ya ce ma annabi Adam an anta zo zawjuka janna inda kalmar kuskun tana nuna dawama da ba fidda annabi Adam daga aljanna ba to shi yasa Imam Shafi rahimahullahu ta'ala yake cewa idan da wani zai zo ya baka gida ya ce wannan gidan na baka kai rayuwa ciki idan ka mutu wannan gidan ƴaƴanka ba za su shiga da wannan gidan ba wato zai dawo ga shi mai wannan gidan a sannan baya ka suka cidda karkashin wannan aya matsala na al'umra war rukuba matsalan da aka sani cikin jiddu wanda malamai sun tattauna ta karkashin wannan aya a al'umra shine ka ce ma mutum na ba ka gida gwargwadon rayuwarka ka ƙara kalmar rayuwa shine umra daga rayuwa ne ka ce na ba ka wannan gidan ka yi rayuwa ciki har mutuwa Ta wannan malamai majority malamai da muyi sun yi ijazan wani wato ya halatta saboda hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa al'umra ja'izun liman ha al'umra da'irun liman umira manzo Allah ta cewa ta halatta ga wanda aka bashi wannan abu to shi yasa malamai suke cewa anan idan mutum ya baka gira ce gashi kai rayuwa har mutuwa to anan sai malamai da cikin suke sabani bangare na farko suna ganin wannan gidan idan aka baka shi aka ce kai rayuwa har mutuwa to kana mutuwa wannan gidan ya zama mulkin kai kuma ƴaƴanka za su shiga da wannan gidan daga cikin waɗanda suka ah, ba da wannan fatara akwai al’imam Ahmad bin Hanbal wannan shi ne ra'ayin al’imam Ahmad ah, bin Hanbal yana ganin cewa ah, wato wannan gidan ba zai dawo mulkin ma'abucinsa in dai aka ba mutum aka ce wannan gidan gashi naka ne har mutuwanka yana mutuwa 'ya'yansa za su ci wannan gadi wannan ra'ayin al’imam Ahmad bin Hanbal ne kuma da shi ne na raha rahawai ya tafi a kai wannan ra'ayin da imamu sauri da sauran malamai sai a bangare na biyu suna ganin cewa idan ya mutu shi ma wannan gidan bai zama mulkinsa ba zai koma gama abocin wannan gidan to ba, akwai abin da ake kira ba. ita kuma shi shine mutum ya ce wannan gidan na ba ka shi ka yi rayuwa ciki idan ka riga ne mutuwa jiran zai dawo hannu idan kuma ni na riga ka mutuwa jiran ya zama naka ina fata ana gane wannan shi ake kira a idan ka riga ne mutuwa wannan gidan ya zama idan ka riga ne mutuwa ya zama nawa idan kuma ni na riga ka mutuwa wannan ya zama naka to wannan malikiya suna ganin wannan ba baya halatta da wasu daga cikin malamai na kufa yan kasan kufa suka ce dalili kuma saboda wannan ba kowa zai fatan mutuwar ta kai daga ce na ba ka gida idan kai ka riga da mutuwa gidan ya zama nawa idan kuma na riga ka mutuwa ya zama naka duka su gudun kowa zai dinga fatan ɗaya ya riga mutuwa to wannan dalilin sa malikiya suke ganin ba wato haramun ne bi halatta ina fata ana tare da ni wanda kuma suke ganin ya halatta suka ce ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisi da al-Imam Nasa'i da Ibn Majah suka fidda da yace al-umra ja'izu liman umira umira ha yace wa rukuba ja'izu liman umira a hadisi na biyu da manzo Allah yake cewa la rukuba faman urqiba shay'an fa huwa lahu hayatun wa ma wa mamatu kun ga kashin wannan hadisi suke cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi ijazar rukuba ya ce ya halatta duk da da ya nuna cewa bai halatta ba amma da ƙarshe yake cewa ya halatta to shi yasa malaman da suke ganin cewa wannan rukuba ɗin ita karkanta ta halatta suke cewa saboda haka babu nafi da za a iya haramta ta a taƙaice dai ya'yan uwa malamai sun tattauna wannan matsaloli a ƙarƙashin wannan aya da Allah yake cewa uskun anta wa zawjuka janna zawj wannan kun ga mace ake nishi a nan kuma ya halatta ya halatta ka ce zaujuka ko zaujatuka ya halatta in kana larabci ka ce hadihi zaujuka ko hadihi zaujatuka dalilin mu idan muka ce ya halatta zaujatuka ya tabbata hadisin muslim hadisin Anas bin Malik radiyallahu ta'ala anhu wata ramman za Allah sallallahu alaihi wasallam yana tattaunawa da wata mace cikin matayarsa sai wani mutum ya zo ya shuɗe inda yake wannan mutumin yana wucewa sai manzo Allah ya kira shi yace ta'al hadihi zawjati fulanatu wannan mata ta ce sunanta ita ce kaza da kaza sai wannan mutumin yace a'a ya rasulullah ni ba wai ina mutum ba wai na yaka da wata manufa bane kawai ni dai tafiya ne kawo mun kita ce sai manzo Allah yake cewa a, inna shaytana yajri bi ibn adam a wata riwaya min al-insani majra dam lalle ko majra dam lalle shi shaytan yana gudana a jikin ɗan adam ko a jikin mutum yana sa masa kokonto kamar yadda jini yake gudana a jikinsa to kun ga anan manzo Allah ce hali zaujati fulanatu anan manzo Allah ce zaujati amma a wannan aya Allah ya ce uskun anta wa zaujuka bai kawo ta'un to shine malamai suka tattauna mas'alan suka ce ya halatta kace hali zaujuka ko hali zaujatuka فكلا منها رغدا حيث شئتما كما يد مكي بياني ربان صحابي من الله صلى الله عليه وسلم ابن عباس يا فسر cewa ragaran cewa shi ne ka ci da yalwar a mujahid kuma yake cewa cewa su wanda bai da iyaka wa kula minha ragaran haythu shi'tuma wala taqraba hadhihi shajara fatakuna min adh-dhalimin Allah subhanahu ce ma annabi Adam salam kada ta kuskura la anan annahi ya hani kada ka kuskura ya kai annabi adam ka kusanci wannan bishiya ko wannan itatuwa a imamu al-qurtubi yake cewa bi akhiha da cinta idan kai haka jawabi na wannan magana shine fatakuna min al-zalimin idan kuka kusanci wannan bishiyar za ku kasance cikin azzalumai wato cikin masu ƙetare haddi to a lokacin al ibn al a cikin tafsirinsa ibn al-arab yake cewa sabon farko da aka fara yi Allah subhanahu wa ta'ala a duniya bayan ya hana abu a musu shi ne wani Sabon da annabi adam ya yi da shi da matarsa da Allah yake cewa wala taqraba hadhihi shajarata fatakuna min nuna dhalimin da karshe kuma sai suka ci wannan itatuwar ko bishiyar kamar yadda za mu gani a ayar da suke nuna wannan aya Allah ke cewa fa zaddahu mashaytanu anha a lokacin sai shaytan ya zo ya gusar da su shine azallahu mashaytan a wata qira'a fa azalahu mashaytan wato ya fid da su qira'a imamu hamdu bin al-zayyat kamar yadda imamu shafi'i ya ishara haka wa fi fa azallahu mashaytan bi hamdati وزيد ألفا من قبله فاستمي to fa azallahu mashaytan qira'atu jumhurin malamai a lokacin da Allah ya hana su cin wannan bishiyar fa azallahu mashaytan sai shaytan ya sanya su cikin kuskure shine zalla kamar ka ce zallar insani fi dini wato mutum ya afka cikin kuskure a addini a wannan qira'a kenan sai shaytan ya zo ya rude su ya ruɗe su sai ya sanya su cikin kuskure fa akala ha, sai suka ci wannan bishiya a kira'a ta biyu fa azalahum ash-shaytan sai shaytan ya fidda su daga aljanna ya nisantar da su daga aljanna shine fa azalahum ash-shaytan ha daga aljannan da suke ciki malamai sun yi sabani wajen anha wannan damirin yana koma ma aljanna ne ko yana koma ma bishiyar da bishiyar da Allah ya ce kada su kusance a ka'idar larabci الضمير يعود إلى الأقرب المذكور الضمير دائما yana koma ma wanda aka ambata ta jin to kun ga idan muka da wannan ka'ida sai kasance ya koma mu bishiya ce tunda Allah ya ce uskun anta zawjuka aljannata wala taqraba hadhihi shajarata fatakuna min adh-dhalimin fa azallahuma ash-shaytanu 'anha sai ya koma ma wannan bishiya idan muka ɗau ƙa'ida na larabci amma jamhurin malamai suka ce anha wannan zamirin yana koma ma aljanna ne fa azallahu ash-shaytanu anha sai ya sanya su sai kuskure sai suka ci wannan bishiya. ko kuma fa azalahu ash-shaytan sai ya fidda su daga anha da ita aljanna to duka fasarori guda hudun a malamai sun yi ma wannan aya a ya tabbata daga babban sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu yake cewa abinda Allah yake nufi anan fa azallahu ash-shaytanu anha shine sai shaytan ya sanya su cikin halaka da ruhu wato ya rudar da su tunda idan ba kuma ce ba tun cikin suratul a'raf shaytan ce masu yayi ma kuma rabbukuma an hadhihi shajara illa an takuna malakaini aw takuna min al-khalidin shedan bai hana ku cin afwan shedan yake cewa Allah subhanahu wataala bai hana ku cin wannan bishiyar ba sai dai shedan yake rutsan su yake cewa Allah subhanahu wataala bai hana ku cin wannan bishiyar ba illa an takuna malakai sai dun kada ku kasance malaku guda biyu shi da illa an takuna malakai au takuna min al-khalihin ko kuma wato baya so ku dawwama ne cikin aljanna shedan kenan yake sai ma annabi Adam alaihi salam da shi da Hawwa wato yana so ya rude su wa qasamahuma sannan bayan haka ya rantsa fa wa qasamahuma yake cewa inni lakum la minan nasihin lalle ni wato me maku nasiha nan yana musu abin nan tun da dama idan muka mance ba karatun da ya gabata mun yi bayani shedan ya ce da ubu yannum ajma'in illa ibadaka minhum al-mukhlasin shedan ya dawo alƙawari sai ya fadda annabi adam da tawagansa gaba ɗaya da duniya sai ya sanya su cikin wuta to shi yasa da Allah yake cewa la taqrabu hadhihi shajarata fatakuna min adh-dhalimin sai sai shedan yake cewa ai Allah bai hana ku cin wannan bishiyar ba dalilin da yasa ya hana ku shine baya so ku kasance cikin mala'iku guda biyu sannan kuma baya so ku dawwama cikin aljanna fadallahu ma bi duru sai karshe sai ya rutse su ya ci galaba akan su har ya sauko da su daga gidan aljanna yana mai rubansu a wata aya Allah ke cewa ma nahakuma rabbukuma an hadhihi shirki illa an takuna malakin a wata aya ma wuriya anhu ma su'atihima فضلت لهما سوءاتهما يبقى يقصدان عليهما من ورق الجنه عشان ما ولي عنهما آه، من سوءاتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة آه، إلا أن تكونا ملكين آه، آية في سورة على رمضان قال أشفى منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشفى ومن أعرض عن ذكري فإن له حكيما ووسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنه ومن سوءاتهما وأن آية من a waccan cikin surar ba Allah ke cewa fa waswasa lahum ash-shaytanu liyubdi lahum ma wuriya anhu min sawatihim kullu yawmin illa yabala na'am shine farko aya wato qala ya adam hal adulluka ala shajaratil khuldi wa mulkin la yabala fa akala minha fa qad lahu ma su'atuhuma wa tasika yaksan alayhima min warqil janna wa nadahuma rabbuhuma ala anhum ma'atuhum ash-shajara wa qul lakum inna ash-shajara lakum aduwwun mubin sai fa waswasa lahum ash-shajara bi yudhi lahum ma wuri anhu min su'atihima wa qala ma nahakuma an hadhihi ash inda an takuna malakaini ita ce da ta arab kan ita kuma wancan fa waswasa lahum ash-shaytanu li yubdi lahum ma wuri anhu wa min sawatihima a cikin suratul taha kenan ma wuri anhu ma min sawatihima wato shi yayi haka ne ba duk komai ba domin ya bayyana da tsaraicin da Allah subhanahu ta'ala ya tsirta su shi shine ma wuri anhu ma min sawatihima yayi haka ne shi dan ba duk komai ba sai dun ya bayyana musu dukkan da Allah subhanahu wataala ya suturta su da shi wato wanda bai bayyana da shi ba shi ba a cikin suratul a'raf da yake cewa illa an takuna malakaina aw takuna min al-khalidin fa waswasa lahum ash-shaytan yubdi lahum ma wudi anhu min su'atihima wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi shajara can ayan da suke biyo wannan Allah yake cewa fadallahuma bi ma فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يكسبان عليهما من ورق الجنة bayan sun ci wannan bishiyar sai al'auransu ta bayyana al'auransu tana bayyana sai suka kama tsinken itatuwa ko ‘ya'yan itace ko ganyayyaki na ‘ya'yan itace na wannan na aljannan da Allah ya ce kada su ci wannan bishiyar sai suna sukurta kansu to shi yasa a nan malamai suke cewa da Allah subhanahu wataala ke cewa fa azallahu mushrikan ma'ana fa akhrajahuma mimma kana fi da suka aikata wannan abun sai shekan eh, eh, da ya ci garaba a kansu sai fa akhrajahuma mimma kana fi sai Allah subhanahu wataala ya fidda su daga abin da suka kasance suna cin da suka kasance suna rayuwa cikin sa wato aljanna jamhurin malamai suka ce a nan ana nufin aljanna shine fa min mata na shi sai ya da su daga inda suka kasance suna rayuwa ciki wato aljanna nan. sannan da ni'imar da suka kasance suna samu shi aljanna da cin 'ya'yan itatuwa da kuma rayuwa yanda suke so a lokacin da suka ci wannan bishiyar sai Allah ya fidda su daga cikin wannan ni'ima da suke cikinta sai Allah yake cewa wa kul mahdi muka ce ku sauka cikin aljanna ko daga aljanna ba'dukum li ba'dun adu sashin yana abokin adawa ga sashi wato sashin yana mai nuna tsayayya ga sashi shine wa mahdi mahbitu ba'dukum li ba'dun adu wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin sannan bayan haka ku kuna da wata rayuwa cikin ardi nan karkashin wannan ko wannan yanki na aya malamai sun mata fasarori guda uku fasaran farko shine walakum fil ardi mustaqarrun lalle ku kuna masu dawwama a cikin kasa kasa anan abin da ake nufi shine duniya rayuwa ta duniya an fidda ku aljanna amma bayan fidda ku aljanna da aka yi za ku dawwama cikin kasa wato cikin rayuwa ta duniya za ku ɗan yi wata rayuwa wa mata'un da wani jin daɗi ilahiyin har zuwa ga lokacin mutuwa fasaran farko ne amma abdullahi ibn abbas radiyallahu ta'ala anhu ya fasara wannan yake na aya yake cewa walakum fil ardi lalle za ku dawwama a cikin ƙasa wato cikin kaburburan sannan wa mata'un za ku ɗan yi rayuwa a ciki ilahin har zuwa tashin alƙiyama wannan shine a Abdullahi ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu karkashin wannan ayoyi da muka karanta malamai sun fidda matsaloli masu ɗimbin yawa matsalan farko ne, da Allah subhanahu wataala yake cewa ba'dun li ba'dun adu su fita cikin aljanna sashin ku yana mai adawa da sashi su Wanene ne ake nufi a zancen farko a arwaito daga mujahid ibn jabr tare da abu salih suke cewa ana nufin annabi adam alaihi salam da shi da hawa'u sannan da iblis shi iblis sunan da ya rufe su aka ce gaba shi ɗayan ku ku fita daga cikin aljanna sannan da hayya macijiya dalilin da yasa ambatan macijiya ya zo a nan shine a lokacin da idan ba ku mance ba darasin da ya gabata mun yi bayani mun ce shi iblis an fitta shi daga ne an fita shi daga aljanna a lokacin da Allah subhanahu wataala ya umarce shi ne ma a annabi Adam sujjada sai ya girma sai ya yi sujjada a lokacin sakamakon da aka masa shi ne an fita shi daga aljanna to a lokacin da aka fita shi aljanna bayan an halicci annabi Adam alaihi salam da aka sanya shi cikin aljanna da shi da Hawwa'u ai kuma mun ba ku labari ko a a bayanin da muke a yau na muku bayanin cewa shi iblis ya zo ya roƙi annabi adam alaihi salam da shi da Hauwa ya roƙe su har suka ci har suka ci waɗannan bishiyoyi kamar yadda Allah subhanahu wataala ya faɗa a cikin littafin ayoyin da to ta ya aka yi bayan an fidda shi iblis daga aljanna kuma za a ce ya je ya ƙara roƙon annabi adam alaihi salam da shi da hawa har suka ci wannan bishiya tunda su suna cikin aljanna shi kuma an da shi daga aljanna to malamai sai suka ba da amsa ibnu kathir ya yi cikakken bayani a cikin tafsirinsa wanda a haka manyan malamai ire-iren su mubarak fori sun yi cikakken bayani suka ce a lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya fidda iblis a ciki zancen farko da suka yi bayani shine a lokacin da ya fidda iblis daga aljanna lokacin da aka halicci annabi adam da Hawwa lokacin ya nemi ya koma aljanna ba don komai ba domin ya batar da shi annabi adam tun da hawwa'u tunda kun san ya dau alƙawari cewa sai ya hallakar da annabi adam da zuriyarsu baki ɗaya sai ya sanya su ne eh, cikin wutar jahannam to a lokacin da aka sanya annabi adam cikin aljanna sai iblis ya dawo ya nemi a bashi damar shiga aljanna wannan kissa ce wadda aka roki, wasu malamai sun inganta ta wasu ma a sun yi kayan sun yi kayan ta ire-iren su ibnu jarir a lokacin da ya zo shiga aljanna sai waɗanda suke gadon aljanna su suka kore shi suka hana shi shiga aljanna a lokacin sai wata macijiya ta fito tana fitowa wannan macijiyar tana da siffa kamar raƙumi lokacin sai iblis wato shaitan kenan sai ya ce ma wannan macijiyar ya nemi izinin ta haɗiye shi ko ta sanya shi a cikin bakinta ta yanda shi zai je samu damar shiga aljanna sai wannan ah, macijiyar sai ta haɗiye shi iblis ɗin ta sanya ba cikin bakin to sai ta shiga da shi cikin aljanna tana shiga da shi cikin aljanna sai ya ruɗe annabi adam alaihi salam da shi da hawa'u har suka ci wannan bishiyar ya musu magana wannan kissa ce wasu na ganin ba su ba tana cikin kisoshi da ake ruwaitowa daga ahlul kitabi wato at-taura wanda aka kayan to su a taura littafin da aka baiwa annabi Musa alaihi salam to magana na biyu suka ce a'a a lokacin da Iblis zai fita gidan aljanna a lokacin ya haɗu da annabi Adam alaihi salam a kofa yana haɗuwa da shi a kofa sai ya ruɗe shi yake cewa ai ubangijin ku bai hana ku cin wannan bishiyar ba illa an takuna malakai ne au kuna min al-khalidin sai dun kada ku kasance cikin mala'iku guda biyu ko kuma ku dawwama cikin aljanna rudan su da yake nan a lokacin su kuma sai suka ce wannan bishiya zance na uku da malamai ma'abuta ilimi a suka yi bayani da kashin ansa na wannan a gaba shine shi iblis yana a doran kasa a nan ya ruɗa annabi adam yana cikin aljanna wannan zanta al-Imam Zamakhshari yayi kayan ya yi bayanin sa a littafin sa Al-Kashaf Annabi Adam yana nan a doran kasa ya rude eh, eh, eh, Annabi Adam yana a cikin aljanna shi kuma Iblis yana nan a cikin kasa ya rude Annabi Adam alaihi salam da shi da matarsa Hawwa har suka ci wannan bishiyoyin da Allah subhanahu ya hana su cin wannan bishiyoyin. to waɗannan su ne zantuttuka guda uku da malamai suka yi ƙarƙashin wannan da aka ce taya aka yi bayan an fidda shi iblis kuma har ya samu dama ruɗa annabi adam alaihi salam har suka ce waɗannan bishiyoyi. sai matsala ta gaba da suka tattauna ƙarƙashin waɗannan ayoyi guda biyu da muka karanta shine anan annabi adam alaihi salam idan muka lura a Allah subhanahu ya hana shi cin bishiya amma kuma ya ci wannan bishiyan kun ga yayi ne kenan ya saba ma Allah subhanahu wataala to shin annabawa gaba shi ɗayan a masumai ne akan kananan laifuka ko ba masumai bane idan aka ce masumi shine mutumin da idan yayi laifi Allah ya gafarta masa gaba ɗaya malamai na ahlus sunnati wal jama'a sun yi ittifaqi annabawa gabaki ɗayan su masumai ne daga manyan laifuka wato ba sa aikata manyan laifuka annabawa ga ɗayan su kuma ko da sun aikata Allah ya gafarta musu wannan babu sabani a wajen gaba ɗayan malami na ahlus sunna wal jama'a amma inda suke sabani shine idan annabawa suka aikata kananan laifuffuka shin Allah subhanahu wataala zai kama su da wannan laifin ko ba zai kama su ba kamar nan annabi Adam da ya ci wannan bishiya shin Allah subhanahu wataala zai kama shi da wannan laifin ko ba zai kama shi ba jamhurin malamai daga Malik bin Anas da al-Imam Shafi'i sun tafi a kan cewa annabawa ga baki ɗayansu ko sun aikata ƙananan laifuffuka Allah ba wata wata'ala ya gafarta musu sannan dalilan su suka ce shi ne ai mu an yi mana umarni mai koyi da annabawa to idan muka ce kuma annabawa Allah zai kama su da ƙananan laifuffuka to kun ga koyi da aka ce mu dinga yi da su idan suka aikata abu muka aikata kun ga za mu shiga cikin kuskure tun tunda idan suka aikata karamar laifi kuma aka ba su laifi mu ma idan muka zo muna koyi da su muka bi su kun ga za mu samu laifi a kan laifin da aka kama su da shi ke to shi yasa al Malik bin Anas tare da al Shafi, Shafi'i suke ganin cewa masumai ne akan manyan laifuffuka da kuma ƙananan laifuffuka abinda suka tafi a kai kenan a wasu daga cikin tawagan malami suna ganin a'a annabawa ma'asumai ne akan manyan laifuka amma ƙananan laifuka idan suka yi Allah subhanahu wataala zai kama su akan laifi shi yasa nan ma ya zargi annabi Harun alayhi salam akan cin wannan bishiyar kuma bayan haka bai gashi har ya fita shi daga aljanna sai matsala ta gaba da suka tattauna karkashin waɗannan ayoyi guda biyu a shine aljanna wannan da aka shigar da annabi Adam cikinta da kuma wadda ita ce aka fidda Iblis daga gareta daga ita wannan aljannan aka fidda shi daga daga cikinta malamai suka ce ita wannan aljannan ita ce dai aljannan da aka ba mu labari wanda ranar tashin alkiyama waɗanda suka aikata ayyuka na kwarai za su shige ta kuma za su dawwama saɓanin wasu ƙungiyoyi kamar mu'tazilawa mu'tazilawa da ƙadariya suna ganin cewa aljannan nan ba wai ita aljannan da suke sama bane wata aljanna ne da take nan kafa ita ce a iblis aka da shi daga ciki amma wannan ra'ayi ne wanda yake malamai sun yi raddi a kai sai matsala ta gaba da malamai suka tattauna ƙarƙashin waɗannan ayoyi shine annabi adam alaihi salam da ya ci wannan bishiyar Allah subhanahu wataala ya fitta shi daga aljanna suka ce to wani gurgurdan mudda ne ko lokaci annabi Adam da shi da Hauwa suka yi rayuwa cikin aljanna an ruwaito riwaya daga al-Hakim ya da hadisi daga Abdullahi bin Abbas radiyallahu ta'ala anhu wanda ce hadisin ingantacce ne yana akan sharadi na al al-Bukhari da Muslim cewa ma askana Adam al-jannata illa ma bayna salati al-'asr ila ghurubi ash-shams rayuwar da annabi adam alaihi salam yayi a cikin aljanna da shi da hawa'u shine a tsakanin lokacin sallar la'asar zuwa faduwar rana wannan lokacin tsakanin sallar la'asar zuwa faduwar rana wannan shine rayuwar da annabi adam alaihi salam yayi cikin aljanna a lokacin kuma shedan ya rufe su suka ci wannan bishiyoyin sai Allah ya fidda su haka ya tabbata a hadisin da al-Imam Muslim ya fitta shi da Imam Nasa'i hadisin Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa khairu yawmin tala'at fihi shams yawmul juma'a ranan da yafi da tafi kowace rana ko daraja shine ranan da Allah subhanahu wata'ala tala'at fihi shams yawmul juma'a ranar aljanna ranar ranar juma'a wadda wannan rana a ciki ne a cikin ta ne aka halicci annabi adam alaihi salam sannan a cikin ta ne annabi adam ya shiga aljanna sannan a wannan ranan ne annabi adam alaihi salam aka cibbe shi daga aljanna to kun ga wannan yake nuna mana cewa ranar juma'a tana da falala sosai saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce khairu yawmin tala'at fihi shams yawmul juma'a rana wadda ta fi girma a cikin ranaku da muke da su gabaki daya ita ce rana ta juma'a saboda ita wannan rana ita ce rana wadda annabi adam alaihi salam aka halice shi kuma ranar da aka shigar da shi aljanna ne sannan a wannan rana aka fit da shi daga aljanna to shi yasa malamai suka yi bayani cewa annabi adam ya yi rayuwa ne gwargwadon a sallar la'asar zuwa magriba wato faduwar rana wannan shine abin da aka rawaito daga abdullahi ibn abbas kamar yadda al-Imam hakim ya inganta hadisi yake cewa ma askana adamu jannata illa ma bayna salati al-asr ila ghurubi shams wadannan sune masaloli da malamai suka tattauna karkashin wadannan ayoyi فتبقى آدم لغربه Allah subhanahu wataala yake cewa fa talaqqa adamu min rabbih kalimatin fataba alayhi a wata qira'a ta ibn kathir shine fa talaqqa adama min rabbih kalimatin fataba alayhi kamar yadda al-imam shafi'i ya ishara haka a qasidar ta wa adama farfa nasimin kalimati bi kasrin wa lil masih aksun tahawwala Allah subhanahu wataala yake cewa fatalaqqa adamu min rabbihi a qira'ar jumhur sai a lokacin annabi adam alaihi salam talaqqa sai ya karbi wasu kalmomi min rabbihi daga ubangijinsa fataba alaihi da ya furta waɗannan kalmomi fataba alaihi sai Allah subhanahu wataala ya tuba sai Allah subhanahu wataala ya karbi tubarsa a lokacin da ya ci wannan bishiyar kun ga yayi ya saba ma Allah subhanahu wataala to da ya saba ma Allah subhanahu wataala fa talaqqa adamu min rabbih sai annabi adam ya karbi wasu kalmomi min rabbih daga ubangijinsa fa taba alaihi sai ne tuba gare shi sai kuma Allah ya taba ya ya ya ya karbi tubar sa wato ya ya masa laifin da ya na cin wannan bishiyar da shi da matarsa a Hawwa na innahu lalle dai shi huwa tawwabur rahim shine mai karban ba, sannan rahim mai jin kai anan malamai sun yi bayani masu dimbin yawa ƙarƙashin wannan aya na farko da Allah subhanahu wataala yake cewa fatalaqqa adamu na rabbi sai annabi adam ya karbi wasu kalmomi shi shi kadai ne ya karbi kalmomin nan ko da ko ko hadda hawa wato matarsa sai suka ce hadda hawa matarsa ita ma ta furta waɗannan kalmomi duk da na Allah ya yi amfani da damirin mutum ɗaya wato fatalaka adam kuma fataba alaihi kun ga alaihi bai ce fataba alaihi ne kuma yace fatalaka adam bai ce adam wa hawwa'u ba ko wa zaujatu annabi adam shi ya karbi kalmomin nan shi kaɗai. sai suka ce eh abin da yasa Allah subhanahu wataala bai ambaci suna hawwa'u ba saboda ai yayin da aka ce namiji wato matarsa ita tana bi masa ne wato tana karkashin sa shi yasa a can Allah yake cewa wa kunna ya adam uskun anta wa zawjuka aljannata to tunda yayi bayanin can yana tare da matarsa to shi yasa nan babu a dariya wato ba dole bane sai Allah ya ƙara maimaita wannan sannan kuma Allah yake cewa fa akala minha su su su suka ci waɗannan bishiyar to kun ga tun da Allah ya riga ya bayani anan ba dole bane sai ya ce annabi Adam shi ya furta wannan kalmomi tare da tare da matar to waɗannan waɗanne kalmomi ne wanda annabi Adam ya furta su a ya tabbata daga sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin su akwai Abdullah ibn Abbas da kuma manyan tabi'ai ire-iren su Qatada ibn Da'amah as-Sadusi da Mujahid ibn Jabar da Sa'id ibn Jubair da kuma Abu Aliya da Abdurrahman ibn Zaid ibn Aslam wannan tawaga gabaki daya na sahabbai da kuma tabi'ai baki ɗayan sun ce kalmomin da Annabi Adam alaihi salam ya furta su ne wanda Allah ya bayanin cin cikin suratul A'raf قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين wato a lokacin da annabi adam ya yi wannan kuskure na cin wannan bishiya sai ya yi nadama bayan ya yi haka da ya yi nadama a lokacin sai ya furta waɗannan kalmomi yake cewa rabbana barana an fusana da shi da hawa suka faɗi waɗannan kalmomi wa in lam tazkir lana wa tarhamna lanakunanna min al-fasiqin ya ubangiji da ke mun zabi idan baka gafarta mana ba kuma baka mana rahama ba to ne za mu kasance cikin masu hasara shi yasa a nan. Alimamu imam al-qurtubi yake cewa shi ne fa fafahima ko fa fahima adam alaihi salam wannan kalmomi ko fa sai ya fahimci kalmomin da zai faɗa wanda idan ya faɗa Allah subhanahu wataala zai gafarta masa sai ya furta wannan kalmomi a qira'at ibn kathir fa talaqqa adam min rabbi Masu su kalmomin da kan kansu suka zo Allah subhanahu wataala ya ilhame su sai suka suka fada a cikin zuciyan wa annabi adam alaihi salam suna fadawa a cikin zuciyarsa sun yi ji cewa lalle ya ke faɗi wannan kalmomin ne ni gafara Allah subhanahu ta'ala sai ya ambace su sai kuma Allah ya gafarta masa to anan al-imamu ibn al-arabi ya tattauna wasu mas'aloli a ƙarƙashin waɗannan ayoyi da muka karanta guda uku mas'alan farko da Allah subhanahu wata'ala yake cewa wala takraba hadhihi shajara fa takuna min al-zalimin har inda yake cewa fa azallahu ash-shaytanu anha fa akhrajahuma mimma kana fi wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din adu wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin sai ibn al-arabi yake cewa to anan idan muka lura Allah subhanahu wata'ala yayi amfani da damirin mutane guda biyu wato annabi Adam alaihi salam da matarsa kuma da suka ci waɗannan bishiyoyin sai ya da su daga ne daga aljanna saboda sun saba ma umarninsa daga baya bayan sun zo sun furta waɗannan kalmomi da muka yi bayani sai Allah subhanahu wata'ala ya gafarta musu sai ke cewa to nan idan mutum misali yana da mata guda biyu ko bayi guda biyu sai ya ce ma waɗannan matan guda biyu yake ce musu idan kuka shigo wannan gida nawa to ku dudan nasa ce ko kuma bayi gare shi yake cewa idan kuka shigo wannan gidan nawa to na yanta to waɗannan mata idan suka shigo ya ce su biyu idan suka shigo su biyu ya sake su to sai kuma ɗaya ta shigo ɗaya ba ta shigo ba to yayin da ɗaya ta shigo ɗin nan ɗaya ba ta shigo ba a nan fakin nan ya afko ga mata ya kan guda biyu ko kawai ya afkuwa ko kawai ya afku ne ga ita wannan wadda ta shigo gidan ana tare da ni tsaye a a nan tun da Allah subhanahu wa ta'ala idan muka lura kun ga can su biyu ne ya yi ikilasi shi yasa aka ba bakin matsala amma da ƙarshe sai ke cewa fatalaka adamu min rabbi kalimatin fataba alai tunda asalin zancen wasu suna ganin shi annabi adam farko bai yi niyyar cin wannan bishiyar ita hawa ita fara cin bishiyar bayan ta ci bishiyar sai ta yi sai ikinanin annabi adam alai salam alai ta wannan bishiyar to kun ga laifin ita kadai ta yi wannan laifin a farko sai ta ruɗe annabi adam ya ci wannan bishiyar sai kuma Allah ya fita su gaba shi ne su kun ga laifin nawa ne ne na nata ne kenan tunda ita ta fara ci ita kadai bayan ta cinye ta karuti annabi adam alaihi salam ya ci sai aka fitar shi to sai anan ibn al-arabi sai ya hisayanto wannan matsala, a karkashin wanda suka fahimci wannan ayar da wannan fahimta ko wanda suka fassara wannan ayar da wannan tafsiri to sai malamai suke sabani a arwaito maganganu guda biyu daga ibn al-qasim ibn al-qasim yana ɗaya daga cikin jigajigan manyan ɗalibai na imam malik bin anas ko suna ganin ma imam malik bin anas ki ɗayan ɗalibansa babu wanda ya lizulce shi yayi karatu wurin sa ibn al-qasim yayi shekara ashirin, yana karatu wajen al-imam malik bin anas da kwaɗayin ilimi malamai suke cewa zai zo wata ran wajen Imam Malik da asuban kafin a kira sallah na alfiji zai zo ya tsaya kofan gida yana jiran fitowar Imam Malik iska da kura ta zo tana bugun shi amma yana nan sai Imam Malik ya fito saboda kawai shi yadda Imam Malik zai tsakanin gidan shi zuwa masallaci yana ga idan bai yi karatu ba na wannan tazaran yi hasarar rayuwarsa shi wannan Ibn al to shekara ashirin ne yana karatu wajen imama malik bin anas shi yasa ake cewa babu wanda ya yi ihaba ya tsatsi ilimi wajen imama malik kamar ibn qasim to shi a wannan matsalan wannan bawa allah yake cewa a an riwayoyi guda biyu a wurinsa riwayar farko yake cewa duka matayen guda biyu sun sau dukansu guda biyu su a riwaya ta biyu yake cewa duka matayen ba su tafi ba sai aka samu zance na biyu na wajen ɗaya shi ma yana ɗaya daga cikin jigajigan ɗaliban imam mara bin ana ana kiransa ashab shi imam al'ashab yake cewa wannan matan da ta shigo ita ce wadda ta saka ita kuma ɗayan ba ta saku ba haka bayan nan guda biyu ɗayan da ya shigo da yake cewa ku guda biyu idan kun shigo nan na ƴanta tafi sai ɗaya ya shigo ɗaya bai shigo ba ɗayan wanda ya shigo shi ne ya zama ƴantacce wanda bai shigo ba shi ba ƴantacce ba ne wannan ra'ayin wa kenan al-imam al-imam al-ashar kuma ra'ayin wannan shine malamai suka ci rijaya yayin da mutum yake da mata guda biyu idan ya ce idan ku biyu kun shigo gidan nan ko kun aikata abu kaza to dukkan su sun sauki idan sai ɗaya ta aikata ɗaya ba ta aikata ba to ɗayan ta sauki ɗaya kuma wadda ba ta aikata ba ta sauki sai matsala ta gaba da imam ibn al-arabi ya tattauna ƙarƙashin waɗannan ayoyi guda uku da muka karanta shine annabi adam alaihi salam wai me yasa ya ci wannan bishiyar da shi da matarsa ibn al-arabi yake cewa ya ci wannan bishiyar ne ko sun ci wannan bishiyar da mantuwa sun mance Allah subhanahu ya ce kada su ci wannan bishiyar dalili kuma Allah subhanahu ya faɗa sun cikin suratul taha a wala qad ahidna ila adama min qabl fanasiya wa lam najid lahu azma fanasiya sai ya zance na biyu ne sun ci wannan bishiyoyin ne saboda suna ganin hannun da Allah ya yi ba wai ba bane na haram hannu ne na makruhi makaruhi ne ba wai haramun bane wato an kyamaci abin amma idan mutum ya yi babu ne ba zai samu zunubi ba amma rashin yin da shi ya fi dacewa ne makruhi idan aka ce makruhi to shi yasa suka ci waɗannan bishiyoyin guda biyu zance na uku sun ci waɗannan bishiyoyin ne Sabida shedan da ya rufe su yake cewa illa an takuna ma na kuma rabbukuma an hadi shajara illa an takuna kai aw takuna min al-salihin sai suna ganin kaman maganar shedan wato da gaske ne idan suka ci wannan bishiyan za su dawoma cikin aljanna kuma za su kasance cikin mala'iku da ya rufe su suka ci wannan bishiyar a ah, na uku shine sun ci wannan bishiyar amma a lokacin hankalinsu baya tare da su wannan shine abin da aka rawaito daga Sa'id ibn Musayyab wato babban tabi'i ce sai zan ce a na ƙarshe shine sun ci wannan bishiyar amma ba wai da san ransu wannan sune bincituka guda biyar da aka rawaito dalilin da yasa suka ci wannan bishiyar kowane zance kuma magabata sun tafi a kansa to amma dai abin da suka rinjayarwa, jayarwa kan wannan zantuttuka guda uku Shi ne abin da Allah subhanahu ya faɗa tun cikin suratul Taha wa a ahidna ila adama min qabl fa nasiya wa lam nazid lahu azma cewa annabi adam alaihi salam sun ci wannan bishiyar bisa ga mantuwa da umarnin da Allah subhanahu ya musu ba wai da gangan suka ci wannan bishiyar ba bisa ga mantuwa shekan ya ci garaba a kan su sai suka ci wannan bishiyar shi ne abin da malamai suka yi gyara cikin a binciken nan guda ta na karanta a ayan ashe wanda kan za mu karanta نخبئوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن ذلك لا Allah subhanahu wataala da karshe yake cewa wannan aya ita karshen abin da ya faru na maya na kissan annabi Adam alaihi salam abin da ya faru tsakanin shi da kuma Iblis da mala'iku gabaki daya da karshe sai Allah subhanahu wataala yake cewa kun nahbitu minha jami'a ku sauka daga cikin aljanna kamar yadda muka ce wasu malamai sun ce ko an roto daga wasu daga cikin tabi'ai wato ku sauka ku gabaki ɗayan ku shi haɗa adam alaihi salam da kuma hawa'u da iblis da wannan macijiya wanda annabi adam a wanda iblis ya yi umarni ko ya nemi ta da haɗe shi a lokacin da ya nemi ya koma aljanna wannan kissan da muka ba ku labari zance na biyu kuma shi ne waɗanda suke ganin kisan ba su inganta suka ce a nan zamirin yana koma ma annabi adam alaihi salam ne kawai da matarsa hawa'u da kuma iblis wato su uku wanda suke ganin kisan a wancan macijiyar da inganta ba suna ganin wannan zamirin yana koma wa mutane guda uku Allah yake cewa ihbitu minha jami'a ku sauka daga aljanna wato ku fita daga cikin gidan aljanna fa in ma ya'tiyannakum minni hudan idan wata shiriya ta zo daga gare ni faman tabi'a hudaya duk wani wanda ya bi ta fala khawfun alaihim wato babu wani tsoro a kansu na game da haduwa game da tashin alkiyama wato duk wanda ya bi shiriya Allah subhanahu wataala ba zai fi tsoron haduwa da Allah subhanahu wataala shine fala khawfun alaihim duk wasu wanda suka yi ayyuka masu kyau kuma suka yi shiriya Allah subhanahu wataala ba za su ji tsoron mutuwa ba ko haduwa da Allah subhanahu wataala ko kuma a tashi da za a yi ranar tashin alkiyama gaban Allah subhanahu wataala sannan wala hum yahzanun kuma ba za su samu kansu cikin damuwa ba ko bakin ciki shi ne bakin ciki wala hum yahzanun sannan su ba za su yi bakin ciki ba game da abin da suka aikata da a duniya na kuskure aka wasu malamai suka fasara aya anan hudaya malamai sun yi saɓani wani irin shiriya ne ake nufi a wasu suna cewa kamar tabi a hudaya shine wanda ya bi shirya ta wato alqur'anin da nazo da shi wanda ya bi wannan ya yi aiki da shi to fala khawfun alaihim wa lahum yahzanun wasu malamai suka ce a'a hudaya shiriya da ake nufi anan shine wato manzanni da aka turo da annabawa duk wani wanda ya bi shiriyar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da ita to fala khawfun alaihim ire-iren waɗannan babu wani tsoro a kansu wala hum yahzanun sannan kuma babu wani bakin ciki tattare da su wannan ah, shine karshen kissan ah, annabi Adam alaihi salam da abin da ya faru tsakanin shi da Iblis da kuma a mala'iku da baki ɗayan su muna rufa Allah subhanahu ta'ala ya samu abin da muka faɗa albarka wanda kuma muke kuskure ya zamana. mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wannan ina ga tambaya ce kamar yadda muka yi bayani a tambayoyi da su muke fara karatu waɗanda suke rubutu tambayoyi insha Allah ta'ala mun yi bayani da